الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد زي متاش مجلسي نا 25 a cikin wannan daura tamu muna cikin fasl thalith akan alkira za mu tashi inda ya ce wa ya juzu kira'uha min zimmi na'am bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المؤلف رحمه الله نعم فيقول ويجوز كراؤها من ذمي نعم مؤلف رحمة الله عليه يتشي ويجوز كراؤها من ذمي آه كراؤها الضمير هنا كوما ويزوها جميع جميع يكي كوما ويزوها riba na'am gidaje ya halatta mutum ya bayar da hayar gidansa min zimmiyin ga zimmi mun yi bayanin cewa wanda zai dauki hukuncin sama al-mu'ahad ko al-musta'man wato shine ka wanda yake ba musulmi ba amma ana zaman amana da shi da musulmi na'am idan lam yashtarit fiha bay' al-khamr wal khinzir idan bai shaddanta cewar zai yi zai sayar da giya da naman alhanzir a cikin gidan ba idan bai sharɗanta ba idan bai sharɗanta ba akwai dukka a cikin wannan na'am a'a shi zimmi din idan ya zo ya ce zan karɓi hayar gidanka da sharaɗin zan ninka sayar da giya da sharaɗin zan buɗe kantin sayar da naman alade in yi shuru bai yi sharaɗi ba to za ka iya bashi sai ka ɗauke shi alasalama idan daga baya ya bayyana yana a sayar da giya ko kuma yana cin alkhinzir to lokacin nan yaya za ka yi za ka warware ijarar da ka ce ba za ka warware ijarar ba saboda wato alfarmar akadi sai ka kai shi kara wajen sarki a hana shi idan ya hannu shi kenan idan bai hannu ba to sai sarki sai ya fitar da shi da karfi sai hukuma ta fitar da shi da karfi akan cewa ba shi da yin wannan haƙƙin wannan kai ziyada ne akan hitiyat amma ba sharadi bane in dai bai sharadi abinda dai kawai aka wato dukkan suwar din sun halatta idan ya zo in kai masa sharadi ya halatta in kai shiru ya halatta shi ma yi shiru ya halatta surar da aka haramta in yi sharaɗin cewa zai to idan kuma bai yi sharaɗi ba fa ya zama to amma al'adar irinsa ne an san inda ya sai gida din abinda inda ya sai gida dama abinda zai yi kenan to Allah to nan sai a dawo ya zuwa ga cewa ita al'ada ana ba ta hukuncin sharaɗi to kamar sharaɗi ne yayi wanda aka san al'adarsa ne zai yi to ba za a sayar masa da gidan ba ba za a bashi hayar gidan ba saboda kare ita manfa'a daga cikin sharaɗin ijara ta zamanto ita manfa'ar ta zamanto manfa'a ce mubaha wadda take an halatta ta saboda haka ba za ka yi amfani da gida ba wato ba za ka yi amfani da manfa'a wanda ba za ka mai da manfa'a ba za ka yi ijara da manfa'a wadda take ba halal ba ta halal ba na'am واختلف في كنس مراحيل الديار نعم an yi sabani a hukuncin wane ne yake da haƙƙin sharar bandakunan gidaje idan mutum ya yi bandaki sharar ba idan mutum ya dauki hayar gida share bandakin da kwashe shadda sock away haƙƙin waye an yi sabani na'am hal huwa ala rabbid dar shin yana kan mai gidan ne almu'ajjir kenan almu'jir ko almu'ajjir aw ala almuqtarib ko kuma akan wanda ya dauki hayar domin za a dauka akan cewar wannan abu ne wanda yake yana daga cikin abin da ka haya abin da ka haya shine kan cewar ka zo gida ka zauna ko ba zai yiwu ka zauna a gida ba ba tare da kayi amfani da banɗaki ba saboda ka haƙƙinka ya zama to kan cewa banɗakinka an yi maka shi daidai waɗansu kuma sai su duba su ga kan cewa a wannan ai wata manfa'a ce wadda take ba ta da alaƙa da rabbud dar kamar a abin nan kamar sharar gidan ne kamar sharar gidan sharar gidan tana kan wannan kaulan wahidan tana kan almusta'jir tunda shine zai rinka kwana a cikin gidan don haka share banɗaki da tsabtace shi da kwashe najasar da ke ciki na soak away duk zai hau akan wanda yake amfani da gidan ne tunda amfani ne na yau da kullum to shi yasa suke cewa abin da yake wato a a wato wato asiyanatul yaumiya abinda yake na kula da shi na yau da kullun na kula da abinda ka karba na yau da kullun wanda da shi ne za ka ci gaba da cin moriyar abinda ka karba haya yana kan shi wanda yake almusta'ajir amma abinda yake zai sanya a yi moriya da shi ta asali wanda in babu shi babu moriya da abin itlaƙar to wannan yana kan shi mai gida ɗin na'am waƙila waƙila yumaluna alal ada sai a ɗauki abin akan al'ada waɗansu malamai suka ce kai dukkan ku damu kanku da wannan abin da yake al'ada a garin shi za a ɗauka idan a garin an an ɗauka a- a- a- al'ada ne cewa soak away wanda yake ɗauke soak away wanda ya karɓi hayar gida ne shikenan sai in kuma kan al'ada shine kan cewa mai gida shine yake shiryawa a zo a yi soak away to wannan sai a- a tafi da shi akan al'ada to kun ga wani a ɗaya daga cikin suwar ɗin da a misalan da ake kawo a bisa wannan kaulin na ka'idar al'ada muhakkama ana hukunta al'ada na'am wa yajuzu kira'u buyuti makkah wa bai'uha ya halatta wato a karbi hayar gidajen garin makka kuma a sayar da su wifaqan li shafi'i shafi'i daidai da abin da imamu shafi'i ya faɗa domin shi imamu shafi'i ya ce makka an ci ta ne bisa sulhu ba watan ba idan an ci makka ne ku bisa sulhu to ya zama to ya nuna kan cewar abubuwan da suke mutanen garin sun mallake wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikirarin su ya kele su akan mallakar gidajensu in ya kyale su akan mallakar gidajensu ya nuna kan cewa gidajen makka za a iya mallakar su in ku za a iya mallakar su za a iya karbar hayar su za a iya sayar da su wannan shine mazhabar shafi'i amma wanda yace an bude makka ne karfi da yaji aka cita to ya nuna kan cewa wannan bude ta karfi da yaji da aka cita ta zama to kasar Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗanda suke cikin ta an kwace musu ita an kwace musu gidajensu saboda haka ba wanda zai iya mallakar ta in kuma wanda zai iya mallakar ta to ba za a iya bayar da gidajen haya ba ba za a iya sayar da gidajen ba domin li adamil milk domin ba a mallake su ba na'am wa qila yumna waƙila yumna a wani kaunin a mazhaba aka ce a'a ana hanawa ifaqan li abi hanifa daidai da abinda abu hanifa ya ce saboda abu hanifa ya ce futi hata unwatan kuma ya ce bai halatta a sai gidajen makka ba ko a bayar da hayarsu yanzu ya za a yi da manya-manyan hotelolin nan da ake faɗa.
da ake sauka a ciki ai min babu a wani kamar mina ma mina yanzu ka gami na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manakhul liman sabaq masauki ne ga wanda ya riga wanda duk ya riga zuwa to wannan ya zamanto yana da haƙƙi akan wannan masaukin yana da haƙƙin intifa amma ba shi da haƙƙin almanfa'a Ha? wanda ba shi da haƙƙin almanfa'a kaga ba za ka ba za ka karbi hayar gidajen mina ba amma yanzu saboda yanda a yanayi ya zo dole wannan fikihun ya canza dole wannan fikihun ya canza yanda ake zo yanda ake bukatar tsari da yanda ake da yanda hukuma take kokarin tsatsara abubuwa in aka bar shi ta ci bargate wanda duk ya riga shi zai samu in ai ba zai yi ba yanzu ana maganar a da fa gabaki ɗaya hajjin mutum nawa ne dubu ɗari a yanzu ana maganar mutum miliyan biyu miliyan hudu duk a nan wajen a lokaci ɗaya ai dole sai da tsari saboda haka kaga wannan masalihul mursala za su iya shigowa sai ya zamanto a hat- a- da- da da istihsani wato duba da a maslaha ta shari'a da ka'idar istihsan wannan nassin da ya zo sai a yi istithna'insa sai a yi taksisinsa kamar status din garin ya cinye eh ta muka da eh, na ta an ce almasjid haram Allah zai annahu linnas sawa'an eh al'akifu fihi wal bad eh amma yanzu ba Ah, yanzu- kama mutane suke ana safarun ana shigo da ana gaskiya ne to duk irin wa'annan suna daga cikin masail na sa- sabon fikihu wato shi yasa waɗansu malamai suke cewa wato a a littafan fikihun da muke karantawa sai da aka rubuta su shekara 700 da suka wuce yanzu masail din da ake da su bai kamata mu kyale su kawai a cikin littafan nawazil ba akwai su amma sa cikin da littafan nawazil amma har yanzu fiqihun karni na bakwai muke karantawa da masail din su kuma sun yi ne sun yi ma al'umma su sun hidimta ma al'umma su me yasa mu ba za mu hidimta ma al'umma ba da wayannan masail din sai kawai mu kyale su a cikin kutubul mana- nawazil nizam ba za mu rubuta tafan sababbin tafai na fiqihu ba da wayannan masail din da suke mustajidda sababbi dan mai addressing din mushkilan al'umma Hmm? na prof Malam jiya kafin mu fara karatu, eh shi ne malam Umar.
eh Malam jiya abin da muke ta magana ke.
eh Amma a fara karatu. Na karatu cewa kayan littattafan nan ko wajen sun kai shekara ɗari ba.
eh Sun wuce ba haka.
kwarai Kuma yanzu gashi da ko malam kamar yanzu ko malaman nan sun yi ne na zamanin.
na zamanin su gaskiya ne Shin kan gode da yanzu na zamanin sai ya yi.
gaskiya ne Amma mu yanzu malam sai mu ta karanta kuma muka zo nan mu ta karo da zamanin mu.
eh Saboda abubuwan sun canja.
sun canza to yanzu duk abubuwan ba wai babu su ba amma gaskiya suna cikin kutubun nawazil to kamata yi ya zaman to kan cewar wato duk da yake kamar ko ko da su shehu usman ma kaga ai ba sababbin tafan fiqh suka rubuta ba yan rasail ne na masha- na mashakil din su amma da tafan fiqhun muna buƙatar na dadin dan mu san irin tunanin malamai mu san irin wato mu samu kwakwalwa a a- a- wa- wa- wato mu samu nazar amfani da tunani irin na fukaha mai tunani irin na fikihu muna bukatar wannan tafan amma masail din da ya kamata ya zamanto su ne ake fada a cikin tafan fikihu ya kamata ya zamanto masail din mu na yau da kullum a gaskiya wata shi yasa a wannan bawan Allah duk da yake ana ta sukansa ta ko ina Sheikh Abdullah bin Bayya yayi wani littafin sa Sina'atul Fatwa Mm, Sina'atul Fatwa a yawanci irin wayannan masail din yayi magana a kansu kuma kamar wannan a majalisin da aka kafa a majalisul مج- آه، المجلس الأوروب- آه، الأوروبي لفقه الأقليات مم. council in Europe na fikihun minorities waɗanda suke su ne minorities a can saboda suna da abubuwan da ya shafe su su su kaɗai Mm. to irin wannan abubuwan da suka kawo na fatawa kuma yanzu ma na ga a a north america sun yi majalisar fatawa su wani a, su da- da- dr hudaifa su abdulbari mishal su ne a cikin abin nan din suna ta suna ta duba masail ɗinsu suna yin fatawa a kai fatoyi a kai to gaskiya fi kyau yana buƙatar wannan ta jidi ɗin ba kuma wai sake rubuta fikihu bane yanzu dan sau da yawa idan aka kawo wato abin takeici idan aka kawo irin wayannan masail din in aka kawo wayannan masail din sai ka ji an ce to ka gani yahudawa ne za su canza shari'a waɗanda kuma wato abin ma abinda abinda zai baka mamaki wanda za su so mu suka akan ba fuka hadin bane malaman tsaro ba za su suka a wannan ba wanda za su yan boko ne da suke da dan karatun addini da dan haske-hasken addini da kishin addini eh wanda za su zamanto wato kamar inda ake cewa wato a wani makaho ne a a ya tashi an haife shi makaho bai taba ganin komai ba sai aka dan bude masa idan hasken ya dan walka sai ga zakara to duk abin da aka ce masa ana masa ana ba shi labarin giwa sai ce kanta kamar na zakara ne aka ba shi labarin zaki sai ce jilarsa kamar ta zakara ce shi saboda abin da ya sani kenan to wani lokaci yan uwanmu da suke da wannan masu kishin addini su ne suke suka yanzu lokacin da muka zo muke batun rubuta doka din nan ta rayu- eh, ta aure ta rayuwar iyali wato abin mamaki waɗanda suke waɗanda suke malaman soro da suka zo a ciki lokacin da profesa hadiza galadanci ta zo ta yi presentation ɗinta a kan yadda mutane suke mutu mata suke mutuwa saboda auren wuri da nuna kan cewa ta ce auren wuri ba shi dalilin mutuwa ba idan aka za- in aka yi ma yarinya auren wuri ta samu kulawa na hidimar asibiti za ta iya haihuwa ta cikin sauki amma idan babu hidima ta asibiti to auren wuri zai sata cikin haɗari abinda ta faɗa kenan to ta kuma kawo statistics a haka dr barodo sai tashi ya ce yau shekara arba'in muna da wannan mushkilan muna cewa ba a inganta hidimar asibiti ba har yanzu shekara 40 har yanzu bayan shekara 40 abin nan bai canza ba na asibiti ba a da shi saboda haka dan me ba za mu tsaya mu dauki wani mataki ba mu ce gwamnati ya kamata ta yi gwamnati ya kamata ta yi gwamnati ba za ta yi ba saboda haka haka za a kyale mutane suna ta halaka suna ta nakastuwa in ba mu dauki mataki ba to amma lokacin da da aka wannan presentation din yawanci malamai da muke abin da duk sai suka ce a wannan wallahi daidai ne dole ai wani abu wanda zai sa sultan ya shiga ciki ya hana amma lokacin da aka zo aka yi taro sai gashi daga cikin waɗanda suke su ne ya kamata a ce sun fi kowa sanin wannan sai suka zo suna suka ana ai statistics wannan statistics da aka kawo an yi amfani da model kaza ai da wannan model din ya kamata wannan abin da ake faɗa duk zamu je mu faɗa cikin trap din yahudawa ne da wani ne da wani shikenan sai aka rusa abin to abin da yake sa kenan fikihun namu sai sai zamanto kan cewar su waɗanda ya kamata su yi championing gyaran su ne suke hana ai gyaran kamar kan cewa riko da wannan na al'adar shine riko da musulunci in aka yi haka za mu rufe kofar ijtihadi lal jinayar da aka yi ma al'ummar musulmi da aka rufe kofar babar kofar yin ijtihadi ita za a sake yi din yanzu to almuhim mu ci gaba mu ci gaba na'am
وقيل يكره a wani kaulin kuma aka ce makruhi ne بناء على أن فتحها صلح duk wannan fasabani bina'an ala anna fathaha sulhun aw unwa cewa cin maka da akai da yaki bisa bisa sulhu ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aglaqa darahu fa huwa amin wa man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin to kaga wannan ya nuna kamar sulhu ne ko kuma unwatan ko kuma an bude ta da karfi daji ne an cita da yaki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a Allah madau innaha lam tubah li ahadin qabli wa inna ma ubihat li sa'atan min an-nahar Allah bai halatta maka ga wani ba kafina ni ma an ba halatta ta gare ni ne awa daya kaga wannan ya nuna kan cewa da karfi da yaji aka cita da yaki kenan na'am na'am kamar al-iraq eh yanzu kaga kamar al-iraq lokacin da aka ci iraq da yake iraq an ci ta da karfi ne sahabbai sai suka rabu kashi biyu a su a su bilal da su mu'ad ibn jabal suka ce dole a raba ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya dauki humusi sauran arba'ata ahmas 80 fil mi'a 80% araba ma mayaka suka ce dole araba ta kuma suka tsaya har wani abu mai shiga tsakanin su Bilal da Sayyidina Umar su Sayyidina Ali da su Zaid ibn Thabit da su Ubay ibn Ka'ab suka ce a'a ba za a raba ta ba a rike ta a rike ta ta zamanto kan cewar kasar musulunci ce saboda ka ba wanda zai mallake ta to sayyidina Umar sai ya ce to ya zai mayar da ita alfai a raba ma dukkan musulmi ya zamanto kowane musulmi yana da haƙƙi rashin rabawar da yake nan saboda haka za a baka amma za a ringa karban alharaj a kanka za a ringa karban tax a kan kasar ya zama to kamar ona occupier kenan saboda haka yanzu har yanzu sawadul iraq haka haka take ba za ka mallake ta ba taka ce sai dai ya zama to kana mallakar ta amma kana biyan haraji ga ga hukuma to wannan shine ya zama to shine asl akan dukkan kasar da aka ci ta unwatan kan cewa a ta mazamanto ardul kharaj ardul kharaj na'am wa amma al-ard wannan shine kashi na uku na al-kira mun yi kira'ud dawab mun yi kira'ul as-sufun mun yi kuma kira'ul riba yanzu kira'ul ard kasa kasa wanda ya hada da wato fili wanda yake bayab babu komai a cikinsa da fili wanda yake sawad wanda yake yana da bushiyoyi da gona da lambu na'am fa yajuzu kira'uha bi shartayn to ya halatta a bada hayar kasa bi shartayn da sharadi biyu الأول na fa- sharadi na farko أن تكون بيضاء ta zamanto bai ba wato babu wani wata bishiya a cikinta shine ita ce ake ce saboda in akwai bishiya saboda bishiya yadda take da duhu yadda take da koriya larabawa sukan kira kalar ah, kalar kore sukan kira shi sawad Mm, saboda ah, don haka abin da sa kenan aka samu sawadul iraq sawadul iraq don saboda larabawa da suka zo iraq ah, sun fito daga cikin hamada hamada ga baki ɗaya fara ah, ah, wato fara fara ce domin babu wani shuka a cikinta to suna shigowa da suka doso daidai gabar kogin ni- a- a- a furat da dijila ge- ko- ko- ko- ko- ko- sai sai gashi inda ake ta noma sai ga bishiyoyi kore shar ta yi baki kirin saboda kore daga nesa sai ga wajen baki kirin kai ka ce bakar ƙasa ce to sai suke cewa sawa sai suka ce mata sawadu da iraq to daga nan ne ake ce ma kasar da take babu waɗansu bishiyoyi a cikin ta sai a ce mata baiba wanda take akwai bishiyoyi kuma a ce mata sauda na'am أو يكون سوادها يسيرا ko kuma ya kunu sawaduha yasiran ya zamanto bishiyoyin da ke cikin ta kaɗan ne تابعا لبياضها tabi'an li bayadha ya zamanto mai bi ne ba abin da ake nufi da mai bi ya zamanto as-thuluth fa aqal duk abin da yake haddin as-thuluth wato haddin tabi' shine as-thuluth abin da yake tare thuluth to ba zai zamanto tabi' ba wannan ka'ida ce da Malik ah, ya dauke ta ya dauke ta mutarida daga hadisin Sa'ad ibn Ab- Abi Waqqas as-thuluthu wa thuluthu kathir to da abin da yake koma bayan a- koma bayan sulus sai a ɗauke shi qalil ne na'am ومقداره الثلث من to ka gani كراء miqdarin miqdaruhu sulus miqdarin sa shine sulusi min qimatil qira daga kimar wato hayar fa aqalla da abin da yake bai kai haka ba to wajen lissafin a wato abin da yasa abin da yasa suke sanya wannan saboda idan kasa akwai bishiyoyi yanzu kamar kasa ce ka zo ka ba da hayarta akwai bishiyar mangwaro a ciki akwai bishiyar mangwaro a ciki mangwaron nan ba naka bane kasa ka karba haya to kaga kenan mai mangwaro zai buƙaci ya rinka zuwa yana ɗiban mangwaron sa to zaka iya sharɗantawa kan cewa maimakon ka rinka shigowa kana damuna tun na karba hayar gidan na karba hayar kasan nan mangwaron nan ya zamanto cewa nawa ne duk mangwaron da aka yi ya zama tona saya to haka mangwaro in bai riga ya nuna ba bai halatta a sayar da shi ba to da kaga kenan ba zai yi ya shiga cikin abin da za a saya ba kuma ba zai yi a karbi mangwaro haya ba tunda haya ana haya ne akan abin da yake za a iya amfani da moriyarsa tare da cewa yana nan bishiyar mangwaro kuwa in aka yi mangwaro kuwa in aka tashi amfani da moriyarsa ai a cinye shi za a yi kaga ya zamanto baya nan so da ba zai iya zamantowar manfa'a da za a iya yin ija- za a kulla akadin ijara a kai ba to hatta wannan sai suka ce idan ba shi da yawa ba mangwaro ba duk wani 'ya'yan itace da yake akan bishiya da aka zama- ya zamanto cewar an yi hayarsa a cikin fili to idan tabi'i ne za a iya kulla akadin ijara a kai tabi'i din kuma shine thuluth as-thuluth saboda haka idan kamar a ce kamar yadda mai iqdil jawahir ibn shas ya kawo misalin yace kamar ka je ka samu kasa din abinda zaka biya kudin hayar a a abinda zaka biya kudin hayar dinari goma Mm. abinda zaka biya mu ce da kudin mu dubu goma shine zaka biya kimar a a mangwaron da ke cikin filin dubu biyar ne to kaga abinda zaka biya ga baki ɗaya nawa kenan in har zaka dauki 15 to biyar kaga ai sulusun 15 ce to ba wai ana nufin cewar ya zamanto cewar abinda zaka biya na hayar to kimar mangoron ya zamanto sulusun sa ne ya zamanto wato naira a 3,333 ba a'a in aka hada da kimar a total din ya zamanto shi kuma shine kashi ɗaya cikin uku to in wannan ne ya halatta saboda ya zamanto tabi'i ya zamanto makasudinka ba wannan mangwaron bane sannan dan haka kaje kai ijara dan dama mangwaron kake harara amma sai ka yi shi da sunan haya an san cewa makasudinka shine kana so kai amfani da wannan kasar kuma kana ganin ba ka son a matsa maka da yawan shiga don haka kace to bari ma kawai ka sai ka hada hadda mangwaron ya zama to ya shiga cikin cinikin to wannan mas'alar tana zuwa sau da yawa a cikin masail din islamic finance yanzu yanzu yanzu kun ga farkon lokacin da ta zo wajen sayan shares ne yanzu kaga kamfani idan ka zo za ka sai shaya ɗin kamfani shaya ɗin kamfani ya haɗa abinda kamfani ya mallaka asset ɗin kamfani ya haɗa ginin ya haɗa mashina da yake da su ya haɗa abinda ake sana'antawa idan a ce alal misali kamfanin bakin mai ne kamar kamfanin alhaji mustapha a masko da man da ake yi kuma da kuɗi da yake da shi a cikin banki wanda da kuɗi da kamfanin yake da shi a cikin banki da basuka da suke a kansa da basussuka da yake bin jiloli da ya bama ko saboda haka kaga kenan a ciki akwai abin da zaka iya cinikinsa shine kamar arriba gininnika akwai injina wanda zaka yi cinikinsu zaka iya sayan su da kuɗi akwai kuma wato abinda aka yi shine sil'a rulla na tijara shine kamar man shi ma zaka iya sayansa da kuɗi akwai kuɗi na bankin akwai kuɗi na kamfanin da ke cikin ba da ke cikin banki wanda shi kuma ba za ka saye shi da kuɗi ba sai da sharaɗin ya zamanto mislan bi misl yadan biyar ko ba haka ba akwai kuma bashi da ake bi bashi kuma ba za ka iya sayan bashi ba ba a cinikin bashi ba a sayar da bashi saboda ka kaga a cikin abin gabaki daya a cikin a cikin kam abinda abinda yake shine kamfanin ya mallaka akwai abinda zaka iya za a iya cinikin sa akwai abinda ba za a iya cinikin sa ba akwai abinda za a iya cinikin sa da sharadi to shine malamai suke ta yin tunani suke cewa abinda ya kamata a duba idan kudin da bashin in aka tara su ya zamanto kan cewa bai kai sulusun kimar sauran wato a kadarar kamfanin ba da kayan da kamfanin suke sayarwa to ne ya zama to tabi'i sai a iya sayar da shi zaka iya sayansa tunda maksudinka ba shine kudin ba maksudinka gabaki dai abin da kamfanin ya mallaka to wannan shine su ayofi suka dauka majma al-fiqh al-islami su kuma suka yi itibari da al-aktsariya cewa idan dai kimar kadarar da abin sayarwar kimarsa ya fi ya zamanto 51 cikin 100 kimar kudin kuma 49 cikin 100 ko kasa da haka to za a iya sayarwa za ka iya ciniki ka sai shares din in ka saya zai zamanto kamar abin da kake la'akari da shi shine abin da yake shine galibi shine na kadara wannan su malamai ma kuma suka ce ai babu ma bukata shi gabaki daya yayin da ka tashi sayan shaya din kamfani ai baka tunanin kudin baka tunanin za a baka a, a cewa akwai lokacin da za a zo a ai liquidating ai tasfiya din kamfanin nan a ce to kai gashi kamfani yana da a, a, a, a, a, a gini kaza to bangaren gini kaza shine naka baka taba tunanin cewa wani lokaci zai zo da za a baka bangaren ginin kamfani ko za a zo a raba kayan da kamfani ya a baka in dai aka tashi liquidation abinda za a yi shine kan cewa kawai kimar idan aka sayar da kamfani ma aka tashi liquidation abinda ya saura bayan an biya wanda suke bin bashi shine zai tabbatar da kimar a shaya din da kake da shi wanda wannan kima ita zaka sayar da zaman kan cewa kudin da ka samu saboda ka mutane ba sa tunanin a a tsintsinka abubuwan kawai suna tunanin sun sai wani abu ne wanda yake da kimarsa na kasuwanci to amma wannan ka'idar ta attabaiya wanda ya kawo anan wajen malamai suna ta amfani da ita akan irin wayannan masail din wajen abubuwan su na fiqihu duk da yake ni gaskiya ina da ra'ayin cewar yayin da ya zama to kan cewa mutum yana tunanin sayan a wata kadara ce kadar kana sayan a wata wani asset wata kadara wadda take tana da kima abinda ke karkashin ta baki ne ya dame ka ba tunda baki kake nema ba don ba za ka taba zuwa ka ce kai kana so wannan share taka da ka saya a yi lissafi a gani nawa ne raw cash da yake shine equivalent ɗinta a baka wannan raw cash ɗin naka ba wanda doka ma ba za ka dama ba ba ka taba wannan cinikin ba in ba ka son wannan shaya din ta kamfani din ka je kasuwa akwai wanda zai saya ka sayar masa shikenan ka dawo da kudin ka in kuma kana so ka sai ta wani kamfanin shi ma ka je ka saya shaya din ita kanta ta zamanto wata kadara sabuwa da ake cinikinta to amma sun kawo abin da sa na kawo wannan saboda sun kawo wannan matsalar tabaiya din a a wajen ciniki to amma a cikin lokacin da suka kawo ta suna magana akan abubuwa wanda yake za a iya rabe su ne kamar wannan kaga kasa daban bishiya da abin da ta kusa daban saboda haka nan za a iya za a iya tuhumar mutum da manufarsa a iya cewa manufarsa da shiga cikin wannan cinikin ba wai karbar hayar kasar ba so yake ya halatta ma kansa yin abin da yake bai halatta ba shine ya sai kayan itatuwa tun kafin sai halatta a sayar da su saboda haka wannan a mummunan nufin nasa don a yi masa magani sai mu ce sai mu hana shi sai idan ya zamanto wannan abin da zai sai ya zamanto kalilan ne haka zalika kamar mutum zai zo ya tashi zai sai bawa a da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tashi ya sai bawa wanda yake bawan yana da kuɗi an masa izini ya kasuwanci yana da kuɗi to famaluhu lil ba'i dukiyar tasa ta me ta wanda ya sayar da bawan ce illa an yashtaritahu al mubta sai idan wanda ya sai bawan ya shardanta to sai malik a cikin muwatta yace koda alal misali ko nawa ne kuɗin da bawan yake da shi saboda haka da zaka kaddara cewa kimar bawan nan dala dubu shi kuma ya yi sana'a computer expert ne a cikin account ɗinsa an masa izini ya je ya tara kuɗi har ya samu a cikin account ɗinsa yana dubu goma to koda da wannan ne malik ya ce za ka iya sayar masa domin bawa ya saya bawa ya ce zai saya to su kuma waɗansu suka saba ma malik suka ce a'a idan dai haka ne yana nufin kuɗin yake so kenan tunda kuɗin har ya fi kimar bawan to sai suka ce dole a ya zaman tokan cewa kimar kudin ba ta kai sulusi ba kimar kudin da bawan yake da shi ba ta kai sulusi ba na majmu'in da kudinsa da kudin da za a sayar da shi to amma an ka tsaya ka duba kan cewar asalin shi fikira ra'ayin malik shine kan cewar a maksudin mutum da ya tashi saya ya tashi sayan wani asset category ne asset class ne wanda yake da components ko da a cikin components din nan a cikin ajiza dinsa juz'ansa akwai wanda yake ba za a iya wannan cinikin da shi ba tunda kai ba juz'an kake nema ba kana neman ga baki ɗaya asset din ne saboda haka ya halatta ya halatta ba tare da duba alqasd ba yi hakuri wannan istitrad ne kuka kawo mana adam na'am akan wannan ka'idan ne screening in shares da kan cewar ya zamanto cewar wato adduyun ba su sukan da suke da kamfanin yake da shi ya zamanto kan cewar bai kai wato sulusin market capitalization din ba ko kuma total asset value to yadda sabanin yan Dow Jones da yan da waɗansu su da suke cewa za a ɗauki market cap ne ko kuma za a ɗauki total assets ne na'am arama alaikum salam na sayar da goodwill eh mm mm mm ai al'ijara min al-batin ne ka karba haya kai kuma ka ba mu wani haya shine muka a mun faɗe shi dazu ba haya bane mai goodwill za a yanzu kamar da wajen wanda ana son zan karɓi nan wajen Ah, ah.
zan ba da kamar misali miliyan ɗaya miliyan biyu zan biya kuɗin haya wajen to sai na ba da miliyan ɗaya ita miliyan ɗayan nan ba ta cikin kuɗin haya kuɗin waɗanda suka samu min shagon nan ne Mm, ta su ce miliyan ɗaya Mm.
to don haka ni ma idan zan saki wani zai zo ya karɓa to sai ya biya ni wannan miliyan ɗaya sannan ya je ya ci gaba da biyan miliyan biyu kuɗin haya shago
na farko a inda na farko ne kamar yadda ka faɗa shi wannan babu shi wannan kamar a dillali ne kenan zai karba ko wanda ya nemo to amma to da Allah ku bari wannan an rama bari sai a karshe sai a kawo wannan- a dawo da wannan matsalar na'am
الثاني sharadi na biyu wato a shi a sharadi na biyu na me sharadi na biyu na me na kira'ul ard na hayar wato kasa na'am ألا تكرى بما تنبت Allah tukra bima tumbit kada a bayar da ita haya da abin da take fitarwa wato za a yi hayar ta a yi noma kada a biya kudin hayar a ce abin da aka noma na alkama buhu kaza za a bayar na wannan hayar a a a na karɓar hayar طعاما كالقمح ku sawa'un abinda za abinda take fita- take tsirarwa ake yake tsirowa a cikinta abinci ne kamar alkama أو غير طعام ko كالقمح kuma ba abinci ba ne kalkattan kamar wato abin da yake nau'i na auduga
ولا بطعام to wannan sharaɗi na farko kenan wala bi ta'amin
سواء kuma kada ya zamanto abin da za a bayar da shi haya abinci ne kudin da za a biya kudin hayar abinci ne سواء كان ينبت فيها أو لا ينبت daidai ne wannan abincin a wannan kasar aka noma shi ya tsuro a ciki aka girbe shi كالأصل وال aula yambut ko kuma ba abinci ne wanda yake fitowa ake shuka shi a ƙasa ba kal asal kamar zuma wallaham da nama wannan shine mazhabar shur mazhabar malik ahan wa qalib akwai sabani sai mun gama sabanin sai in ga muku kulasar mas'ala وقال ابن نافع abdullahi ibn nafi yace لا تكرى بشعير ba za a bayar da hayarta ba bi sha'irin da abincin sha'ir wala qamh a sha'ir nau'i ne na alkama wala qamh ba kuma za a ba da hayarta ba da alkama wala sult ba za a biya ba za a biya hayarta ba da asult shi ma nau'i ne na alkama amma shine koma baya sha'ir ya fi alkama kima Eh, haka zalika asult yana koma bayan alkama
وتكرى بما سوى ذلك amma za a iya bayar da ita haya da abin da yake ba waɗannan ba domin waɗannan su ne abinci waɗanda aka do- aka fi dogara da su a madina to kuma da yake a lokacin nan ba kowa ne yake da zinare da azurfa ba idan zai yi ciniki zai yi cinikin ba ni gishiri in ba kaman dani saboda da su ake yin bata to don haka ya ce ba za a yi a- kuma saboda riba tana gudana a cikinsu ya zamanto sai ya togace su shi abdullahi ibn nafi على أن يزرع فيها خلاف ما تكرى به da sharaɗi ya ce in aka idan abin da za a biya kuɗin hayarta abinci ne wanda ba ɗaya daga cikin waɗannan nau'in abinci guda uku ba to sharaɗi shine abin da za a shuka ya zama to saɓanin abin da za a biya kamar alal misali ka ce za ka biya da hatsi da gero to in ka tashi shuka ba za ka shuka gero a ƙasar ba da sharaɗin sai dai ka shuka a mai a sai dai ka shuka masara don kar ya zamanto an samu almuzabana a- don kar ya zamanto an samu muzabana a, ko kuma an samu riban nasi'a an canza abinci da nau'insa mutafadilan tunda baka san abin da zaka samu ba abin da ka biya kuma ka san mikidarinsa kaga ma an samu muzabana ya zamanto an musanya ma'alum da majhul dama shine muzabana almuzabana shine ka canza alma'alum da majhul kamar ka je ka ga dabino a bishiya wanda yake rutsab a yi kardadansa a ce wannan idan aka girbe shi zai zamanto buhu a a a zai zamanto wusiki zai zamanto kwano 300 to sai ka ce ga kwano 300 na busasshen dabino na saye shi da wannan dabinan da za a a a a a- a- da za a yanki to kagan aka yi wannan ka tabbatar da a a wato al wato a menene ka'idar da suke fada a aljahlu bil mithliya ka tahaqquq at-tafadul aljahlu bil mithliya ka tahaqquq at-tafadul idan ka jahilci daidai wa daidai a cikin abin da aka ce daidai wa daidai za a yi shi kwano da kwano idan ba a sa in aka samu jahilci akan wannan to kamar da an tabbatar da fifiko ne yanzu kaga a wannan surar ka san abin da ka bayar ko kwano 300 amma abin da za a girbe zai kai kana da kana da yakinin cewa zai yi daidai da kwano 300 baka da shi to kaga an samu aljahlu bil mithliya to wannan ka tahaqquq ittafadul kamar ka tabbatar an cewa za a samu bambanci shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi akan bai'ir rutab bi tamr yace ayan qusur rutab idza jaf shi wannan sabon dabinan idan ya bushe ya zamanto tamr yana raguwa suka ce na'am yace fala yace ba za a yi ba to shi sai kawo wannan ka'idar aljahlu bil mithliya ka tahaqquq at-tafadul to abin da sa ibnu nafi yace to in za a shuka sai dai a shuka wani abu daban dan aka shuka abu wanda yake jinsin sa kaga an yi mubadala abinda aka shuka an yi mubadalarsa da abinda aka biya na haya abinda aka biya na haya sananne ne amma abinda aka shuka ba a san shi ba saboda kaga an samu wato bai'u majhul bai'u ma'lumin bi majhul wanda yake kuma tunda abinci ne riba tana shiga cikin sa bai halarta ba
وقال الشافعي to shi ko al-imam shafi'i sai ya ce يجوز كراؤها بالطعام وغيره ya halatta a bayar da hayar wannan kasar da abinci da ma abin da ba abinci ba إلا بجزء مما يخرج منها sai dai abin da kawai bai halatta ba da wani juz'i kaso daga abin da yake fitowa daga cikin wannan kasar كالثلث kamar a ce sulusunta ko rubu'inta للذهاب saboda ba a san abin da zai fito ba to shi kuwa kira a, a haya dole ya zamanto al'iwad ujra ta zamanto ma'aluma sananna وأجاب سعيد بن المسيب sa'id ibn al-musayyib da al-layth ibn sa'ad su kuma suka hara- suka halatta قراءها بجزء مما يخرج منها da wani abu da wani abin da yake fitowa daga cikin ta وأخذ به بعض الأندلسيين waɗansu daga cikin malaman andalus suka karɓo shi suka yi riko da wannan magana وهي إحدى المسائل التي خالفوا فيها مالكا wannan tana ɗaya daga cikin masail ɗin da 'yan andalusiya suka saba ma malik a ciki suka bar mazhabar malik duk da yake malikiya ne suka saba masa suka kama maganar sa'id ibn al-musayyib da layth ibn sa'ad saboda haka masu cewa ba a fita daga mazhaba da shi malaman mazhabar su suna fita daga cikinta saboda dalili malaman andalusiyun gabaki daya irin su yahaya ibn yahaya laifi irin su a bayansa irin su abin ibn ziyad ko da yake ibn ziyad ya koma ya zamanto a- a- ibn ziyad ya zamanto qairawani da irin su muhammad ibn al-waddah Mm, da irin su mu- a a a- a- a- a- baki ibn mahlad Mm, wannan duk na farko-farkon kenan tabakar almajiran malik Mm, duk waɗannan kaga su ne suna daga cikin da suka saba ma malik a wannan matsala na'am أجاز قوم قراءها بكل شيء waɗansu malamai ma suka halatta a bayar da ita haya da komai ma ومنع قوم قراءها مطلقا waɗansu mutane malamai kuma suka hana ma bayar da ita haya mutlakan ta kowace fuska to wannan matsala ce waje take saɓani da ɗaɗɗe ne shi ne a tun lokacin sahabbai aka yi wannan saɓani kulasar magana shi ne cewa ƙasa gona a hayar gona jamhurin malamai sun ce a- ya halatta amma an samu kalilan kwarai daga cikin malamai da suka ce bai halatta a hayar gona ba suka ce bai halatta a hayar gona ba su ne imam tawus ibn kaisan da abdurrahman da abubakar ibn abdurrahman ibn al-hari daga cikin malaman fuqaha sab'a na madina suka ce bai halatta a hayar gona ba dalilinsu shine hadisin rafi ibn khadij annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi ta rigima tsakanin ansar akan hayar gona da suke bayarwa sai ya ce duk man kana lahu ardun fal yazra'aha aw yuzri'aha aw yumsikha wanda yake da ƙasa ya noma ta da kansa au yuzri'aha ko ya bayar da ita ga wani ya noma ta kyauta kenan minha au yumsikaha ko ko ya rike ta kada ya noma a ciki saboda haka suka ce wannan dalili ne kuma abdullahi ibn umar ya kasance yanayi ni yana cewa shi abin da ya sani a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ba da hayar gonarsu suna yin hayar ƙasa da gonarsu amma sai aka ce masa rafi ibn khadij yana faɗan hadisi cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya hana hayar ƙasa sai ya je wajen rafi da kansa ya ce menene hadisi da na ji labarin kana zantawa akan hayar ƙasa sai ya ce eh baffanni na su su biyu kuma duk sun halarci yakin badar su suka gaya mun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hayar gona sai sai abdullahi ibn umar ya dena wannan shine hujjar amma kusan tun daga zamanin sahabbai babu wani daga cikin sahabbai da aka samu da ya saba akan hatta shi rafi ibn khadij bai tafi zuwa ga wannan kaulin ba saboda haka a zamanin sahabbai ijma'i ne sabanin ya zo ne a zamanin tabi'ai saboda haka kaga ma matsala ta zo na inqiradul asr a wajen ijma'i za a iya cewa wannan sabanin ba za a yi la'akari shi ba almuhim an yi ina son gaggaya muku akwal din to waɗanda suka ce za a iya yi su kuma suka saba idan wanda duk suka ce za a yi suka ce idan bi zahabi wal fidda ne da zinare da azurfa ma'ana da kuɗi za a biya in dai da kuɗi za a biya to kusan babu to babu sabani akan cewar za iya yin hayar za iya yin hayar ga duk wanda suka ce ana hayar in dai da kuɗi ne a tsaba za a biya kudin hayar to babu sabani akan cewa za a iya yin haya to amma inda abinci ne tunda abinda za a biya kudin haya mun ce zai iya zamantowa kuɗi zai iya zamantowa abinci zai iya zamantowa uruz zai iya zamantowa wata manfa'ar ko to idan abin da za a biya ujira din abinci ne to nan shine sai aka yi sabani da hanafiya da shafi'iya da hanabila da kuma waɗansu daga cikin malamai ma duk sun halatta amma malik bai halatta ba saboda wannan illar da muka ambata na gudun riba saboda ka bayar da abinci za ka je ka noma abinci tamkar ka bayar da abinci ne yanzu za ka karɓi wani abincin maimakonsa bayan girbi saboda haka ya ce riban nasa ta shiga ciki saboda haka ko da jinsin abin da za ka noma ba shi ne jinsin abin da ka biya kuɗin ba an samu adamu tanajus an samu jinkiri in ku aka samu jinkiri wajen musayan abinci to riban nasa ta shiga ciki shine hujjar malik domin abin da ka bayar ya zamanto tamkar duk da yake ba mubada ba sai ba ciniki bane amma ijara tana daukan tana daukan fuskar ciniki idan abincin abincin da ake nomawa ne a cikin sa a cikin wannan gonar abincin da zaka noma ne a ciki afwan amma waɗanda suka ce za a za a bayar da shi da da zinare da azurfa da zinari da azurfa da hujjarsu shine hadisin shi rafi ibn khadij shi rafi ibn khadij riwayar hamdalatar raqashi a cikin sahih muslim da ya tambaye shi akan cewar me kake gani akan kira'ul ar an ce bai halatta ba ko da da zinari ne da azurfa yace idza kana bizahabi wal fidda fala ba'as yace babu laifi to kuma waɗansu sun rito wannan hadisin da ɗaukaka wannan lafuzar an tambaye shi haka kaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka naji daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda suka ce in kuma abinci ne kamar yadda muka ce su shafi'iyya da hanafiya da sauransu in abinci ne za a iya yi da sharaɗin kan cewa an san mai gidaran abincin shi ma dalilin su hadisin shi rafi ibn khadij dai rafi ibn khadij yace idan kana bi shay'in ma'lumun madmun fala ba'as inda abu ne wanda yake sananne kuma lamuntacce an iyakance shi fala ba'as to wannan shine hujjar su to amma abin abin idan noma shi ake yi to shi ma nan malik ya ce ba za a yi ba in daga abin da yake fitowa ne daga cikin kasar kasar da za a haya kamar za ka karɓi hayar gona a kura za ka yi noman shinkafa ka ce ka biya da shinkafar da aka noma a wannan wajen in an gama ka bata a- a- ya baka buhu goma to nan bai halatta ba saboda alkarar don ba lalle a samu buhu goma ba kuma wannan sun ce shine al-muhaqala al-muhaqala shine ijaratul ardi bi juz'in mimma yakhruju minha kuma hadisin annabi abi hurairah yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana al-muhaqala kashi muraba eh haka din kenan ko eh kaje kai noma sai muraba Mm. to amma wannan ah, ba za a ci shi wannan hayar kasar ne kai ka ka karbi gonarsa ne shi ba ruwansa yana zaune a gida bai sanya a a bai bada bai yi musharaka a cikin a nomawa ba bai bada iri ba kawai shi kasa ya baka zaka biya shi in ma baka noma ta da komai ba sai ka zo ka biya shi wannan in zaman ka kai a gida to idan a- a- daga abin da yake fitowa daga cikinta kenan daga abin da yake fitowa daga cikinta a malik ya hana kamar yadda muka gani a nan to su kuma shi kuma wannan su auza'i sun halatta sun ce ko daga cikin abin da ke fitowa daga cikinta ne ya halatta kuma shi ne ƙaunin allait ibn sa'ad shi ne ƙaunin da malaman al'andalus suka tafi a kai suka saba ma malik to wannan shi ne kulasar magana to amma yanzu kun ga mu yan- a- a- a- yanzu yawanci hayar da ake saboda amfani kusan abin da ya sa ya zamanto kan cewa a da suke magana sayan abu da abinci saboda ba kowa ne yake da kuɗi ba ba kowa ne yake da kuɗi ba saboda ba a buga kuɗi a makka da madina Eh, mutanen makka saboda sun fi kusa da iraq suna amfani da a, a, suna amfani da siyassan gwal ne a siyassan azurfa shine kudin kudin farisa ne da rahim kudin farisa ne ko da dinar wanda mutanen madina sun fi amfani da shi ma suna amfani da shi dinar kuwa rum ne suke buga shi daga syria ake buga shi na zinare in silan zinare ce za a gama a- ake fassara kan cewa silan gwal da sisin azurfa to ba kowa ne yake da wannan kudin ba don haka mutanen madina yawanci suke yin cinikayya tsakaninsu ta hanyar wato muqayaba al-muqayaba shine trade by barter ba ni gishiri in baka manda to yawa yawan abin da suke ciniki da shi abu ne wanda yake shi ake dogara ake cin abinci da shi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana riba a cikin su illar saboda kada wato illar saboda a- wato a tsare kasuwa a tsare market ya zamanto kan cewa waɗansu ba zai ya zamanto kan cewa mutane a kimar abinda ake yin ciniki da shi ba zai zamanto arbitrary ba yanzu idan mutum ya zamanto yana sayar da alkama tasa yana sayan kwano biyu na alkama da ita kaga abu ne wanda yake ba kasuwa ce za ta iya masa tahdidin wannan ba abu ne wanda yake ra'ayin kansa ne in yana da wadata mai ba mabukaci in ya zo dole ba yadda zai dole ya wannan mubadala yana son kamar yadda ya faru da bilal yana son dabino kyakkyawa amma mummuna yake da shi sai je ba da kwano biyu ake ba shi kwano ɗaya amma da a ce akwai kasuwa wadda take ita ce za ta haddade masa farashi to sai ya sayar yadda yake so ba tare da wata ka'ida ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ka je ka sayar da mummunan da kuɗi sannan ka zo da kuɗin ka sai kyakkyawa saboda ya shiga ma ya mayar da shi a ƙarƙashin farashin ka an samu price index amma in a in aka yi amfani da mubadala na wato kayan abinci da wani kayan abinci na bata ba za ka samu price index ba to shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana mufadala at-tafadul dole su zamanto daidai wa daida dan ya zamanto kan cewar a a an yi sab- a- wato an mayar da abu na exchange na dukkan wani abu wanda yake medium na exchange ne in za a exchange din sai dai in za a yi mubadala da shi za a yi mu'awaza za a yi musanye da shi dole sai an je kasuwa amma ba za ka zo kai akan kanka kai creating din kasuwarka ba wajen abin nan trade by barter ɗaya daga cikin wujiha kenan da na ga wata wata mata a cikin wani littafi da ta yi akan wato mukarana da shari'a da common law a wajen abubuwan harkokin islamic finance contract wata risalar magister watakila ban yi expression ɗin abin da take faɗa yadda ta faɗa sosai ba amma akwai hikima a cikin maganar da zaka gane dalilin illar da ya sa aka sanya ribayuyat nan su ne waɗannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata domin su ne waɗanda suke a lokacin nan su ne prices su ne farashin abubuwa su ne al'asman na'am na guda shida na'am az-zahabu bil-zahab wal-fiddatu bil-fidda wash-sha'iru bil-sha'ir wal-qamhu bil-qamh wal-milhu bil-milh wat-tamru bit-tamr waz-zabibu bil-zabib ina zuwa a'a az-zahab wal-fidda wat-tamr waz-zabib والقمح والشرع والشعير والملح باب القمح نعم تندى الشعير ياي إشارة القمح نعم a maganar jingina muna tafi za mu zo babin rahan na'am me ladan gona zai baka buhu ya da a'a da ya baka gonar kyauta ya baka kai hayar kyauta ne na'am aha ina zuwa a bari mu fahimci abin a idan ya baka gonar kyauta ya baka aro to aro fa kasan aro ihsani ne ba a biya ba a biya ko amma wato tunda ba biya kai ba amma ya baka ni da zimmar da yarje da da sani tsakaninku cewa an ka kare zaka bashi lada daga cikin abin da kai sauraka in ma kyauta ya bayar ta zama to hadiyatu sawab wanda ya hadiya yana neman a biya shi kamar yan kauye mutum ya zo daga kauye zai kawo maka kaji in zai tafi yana fatan zaka bashi shadda zaka bashi turmin shadda idan baka bashi ba zai iya cewa ina shaddar in muka hana shi zai ci to dawo da kajina ya halatta ai hukuncin ciniki ake bata hadiyatu sawab hukuncin ciniki ake bata duk wanda ka san kan cewa yayi wannan da nufin cewar zaka bashi lada in baka bashi ba yana da yancin shi dawo mun da hadiyata ko bai shiga cikin wancan hadisin na al'aibu fi al'aidu fi hibatihi kal kalbu ya'idu fi qai'ihi ba za ta zamanto haya ba tunda bata zamanto a in ya faɗa cewa ga abin da zaka bashi in ya faɗa kan cewa ga abin da zaka bashi a ya kayyade shi da kan cewa sai ka gama noman to ne ya zama to haya to amma idan amma shi abin da yake faɗa ai ya ce kyautar gona ka kira ta komi a'a ladan gona eh to in lada lada din dole a sai in dai da nufin ijara ne dole a haddade o baka kayyade masa ba shi ma ko bai kayyade maka ba to idan wannan ne ta zama to hadiyatu sawab amma dai idan baka idan baka bashi ba zai nemi ka bashi ko to tunda zai nemi ka bashi ko bai ce na'am idan ya noma ya fadi ba zai karba ba eh ba zai karbi komai ba
sharaɗin sai an noma ne ake bayar to an noma a shekarar an farfa ko gona ba samu na ba ba ke samu amfani yau yau
in ba samu amfani ba in ba samu amfani ba shikenan ba zai baka komai ba to mushkila in ma kace masa zaka yi tahrijinsa akan hadiyatu akan hibatu thawab cewa kyauta ce da mutum yake neman sakayya a kai to a a ya za a yi in ba a samu komai ba in ba a bayar ba za a ɗauke shi akan babin cewa ya yi tanazuli kenan akan cewa ba zai karɓi komai ba ya yi tanazuli akan wannan haƙƙin nasa Hmm? na'am dan abin da ke yi misali ni ne ina da gona amma ba ni zan noma ba zan samu wani ya noma gobe Hmm.
amma ba kuɗi zai ban ba a wannan lokacin da zai ba kuma abinci kayan abinci zai ban ba Hmm.
shi zai shuka abin da yake so kowane irin nau'i ne na kayan noma amma idan bayan ya noma zan zai bani kaza a cikin- a cikin abin da aka samu Ko za ka faɗa abin da zai baka
amma sai an samu shi ya arzikin abin da aka samu shi ne zai bani in ba samu ba fa in ba samu wani abu kamar inda ya asara noma ba wani abu a to wannan wa- wa- wannan wa- wannan ija- wa- wannan ijara ce bi majul a ba za ta zamanto mudaraba ba ba ba mushkila ce ba za ta zamanto mudaraba ba dan muzara'a ba za ta zamanto muzara'a ba sharadin muzara'a sai ya zamanto kan cewa albidr daga wajen su ne sai ya zamanto kan cewa tsiran shi ma yayi musharaka a ciki ko yayi musharaka a cikin aiki ba kawai ya bayar da kasa ba wannan ta zamanto kan cewar ijara ce bi majhul ba za ta zamanto muzara'a ba dan ba ta cika sharadin muzara'a ba duk da yake za a iya takrijinta a mazhabar Ahmad akan akan akan qirab ai kirasinta akan qirab ta zamanto gonar kamar ita ce ra'asul mal kamar yadda ake bayar da ra'asul mal na qirab shi ma an bashi abinda za a biya shi shine juz'i wanda yake musha juz'i musha shine ba muqayyadi ba ba hayya- ba iyakantacce ba a ce abinda ka samu ina da kaso kaza a cikin abinda ka samu in ba a samu ba ni nayi asarar amfani da kasata kai kuma kayi asarar a a a aikin da kai Mm. kai asararta to a ma- a mazhabar imam ahmad yana ya- yana da irin wannan wajen alkira wanda malikiya ba su yadda da shi ba wajen kira'i malikiya ba su yadda da shi ba na farko dai ba qirab bane tunda shi qirab ra'sul mal din dole ya zamanto kudi kasa ba za ta iya zamantowa ra'sul mal ba na qirab to kuma bai cika sharaɗin muzara'a ba domin a cikin muzara'a ba za ka ba da ƙasa kawai ka zauna ba dole sai ka yi musharaka imma bil imma da a, a da iri wa imma kuma da aiki ko kuma da dubiyan kamar yadda zamu gani a cikin babin muzara'a saboda haka a, a mazhabar malik gaskiya ban ga abin nan ɗinsa ba a, da Allah ku ku tsaya mu karasa wannan kafin mu karasa sauran tambayoyi na'am wa idza akra ardan وليزرع فيها صنفا idan mutum ya ba da hayar a, wato ƙasa domin liyuzra a fiha a- a- a- a- a- sinfan domin a yi wato a noma wani sinfi na abun no- na kayan noma فله أن يزرع غيره a, to falahu an yazra a gairahu to wannan akra anan bi ma'ana shine ya karba hayar domin da shi ma kira din kamar ijar ne kamar istijar ne kamar iktara ne wato idan ya karba hayar kasa li yazra fiha sinfan domin ya noma nau'i na ai- na amfanin gona falahu an yazra a gairahu to yana da haƙƙin ya noma abin da yake sabaninsa mimma huwa mithluhu wanda yake tamkassa fi madarratil ard wajen cutar da kasar أو أقل ضررا ko kuma wanda yake ya fi karancin cutarwa ga kasar daga abin da ya ce zai noma ba wanda ya fi shi tsananin cutarwa ba to wannan kun san a, masu harkar noma Usman Ismail ko ne fagen ku ne akwai abin da yake in aka noma shi a ƙasa yana cutar da ita fiye da wani Hmm? ko to idan a, a, suna cewa ina jin ko wake ne ake cewa yake yi ma yake cutar da ƙasa O- o- wa- wake yana ƙara mata nutrients to eh rogo to yawa to idan mutum ya ce zai noma ya ce a bashi hayar ƙasa zai shuka wake a ciki to ya halatta ya shuka wake ya halatta maimakon wake ya shuka masara Mm, domin cutar a a- domin a ita masara kamar wa- wata in- in- in daidai take da wake amma bai halatta ya ce zai shuka rogo ba domin rogo ya fi cutar da kasar ga a, abinda wake yake yi mata Mm, saboda haka zai iya musanyawa ya shuka abinda yake daidai da wanda ya ce zai shuka a wajen a tasirinsa wajen amfanin kasar ko abin da yake tasirinsa wajen amfanin kasar bai kai tasirin abin da aka yi sharaɗi da shi ba misalin da ka kawo na masarar Eh, ya ɗan dace da mu.
to Kuma idan ita ma dai tana zuƙar zafi sosai fiye da wake fiye da waken a to in dai in fiye da wake ne kiran kaga ba za a yi ba ba ai shi ma shi waken ƙara nutrient yake ita kuma tana zuƙa ne amma ba ta kai rogo ba eh to ai kaga to ai ana faɗan cewa wato abinda ake faɗa sun faɗi cutar da ƙasa in muka dafi cutar da ƙasa akan cewar shine zuke nutrients ita ma masara tana zuke nutrients sai ba kamar rogo ba yawwa to idan yace zai yi masara to bai halatta ya rogo ba idan yace zai yi masara to ya dawa kuma ba tafiya ne da tafiyarsa ɗaya da masara to zai iya yin masara tunda duk tafiyarsu ɗaya Eh? gero fa shi ba tafiyarsu ɗaya duk zai iya yi wanda yake misluhu zai iya yi ko aƙallo zararan ya ɗa ita ce musulmi gyaɗa ita- a jawayen ya ce da gyaɗa to to kuma zai iya yin zai iya yin gyaɗa zai iya yin wake tunda su ba su cutar da za su su taimakon ƙasar ma za su yi. Eh, to amma rogo ba zai iya yi ba na'am Wa- aha.
ولا يحق الكراء بما يصيب الزرع من جائحة غير القهر ba zai yanke ba zai rage wato kudin hayar ba saboda abin da ya zo ya- sab- saboda abin masifar da take afka ma amfanin gonan a- abin da yake afka ma amfanin gonan na wata masiba gairar kahaf in ba wato fari ba rashin ruwa idan aka samu fari na rashin ruwa to zai yanke a- zai rage masa a kudin hayar saboda ya zama kan cewar bai mai masa da asara shi kadai ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da wad'ul jawa'ih wad'ul jawa'ih wato a a kawo a a rage wa mutane asara idan musiba ta same su na'am ولا يجوز النقد إلا في الأرض المأمونة baya halattar a ce sharaɗin kudin haya a bay- a bayar da shi naqdan lokacin da aka kulla wato yarjejeniyar illa fil ardil ma'amuna sai a ƙasa wadda take amintatta ƙasar da take al-ma'amuna ita ce ƙasar da aka san ruwa yana zuwa kamar ana an s- an samu shekaru goma duk shekara wannan wajen ana samun ruwan sama ko kuma ƙasar da take a gefen a kogi ana shayar da ita kamar yadda suke bayar da misali a cikin tafan fikihu da kasar da take a gefen nil kamar yadda shi ma khalil ya bayar da wannan misalin a- a gefen kogin nil kaga wannan kasa ce ma'amuna amintatta za a iya samun shayarwa to ita idan ka zo ba da haya to babu laifi ka sharɗanta a biya kuɗin naqdan Mm. amma in ba kasa ce wadda take ma'amuna ba to baya halattar a ce sai ka biya kudin naqdan sai ka ce sai an yi girbi zaka biya domin in ka biya shi naqdan me zai faru a cikin kasa wadda take ba ma'amuna ba in bai yiwu ba kaga sai ya dawo maka da kudin ka kenan kaga ya zama to bashi kenan to kaga an samu wannan illa at-taraddud bayna thamaniya was salafiyya to amma idan ma'amuna ce akwai aminci tunda duk musibar da za ta zo in dai akwai ruwa ba ruwa ne ya yanke ba to kai zaka dauki masifa kai wanda ka karba haya saboda haka babu zancen ka ce a dawo maka da kuɗi da duk wani abu wanda ya biyo baya in ba rashin ruwa ba to al'arzul ma'amuna akwai ruwa kaga ka samu garanti don haka babu ta yadda za a ce kudin da ka bayar haya za ka nema a dawo maka da shi sau da haka babu as-salafiya a nan wajen na'am
وأما العروض wa ammal urud to su kuma wato a kayan urulla wato waɗanda suke ake iya ɗaukan su a tafiya da su wanda ba kuɗi ba ba gidaje ba كالثياب kafiya kamar tufafi فيجوز كراؤها to su ma ya halatta a bayar da su haya kamar yadda ake ba da hayar a da haka ake ba da hayar riga in za a tafi suna da gari duk gwada ake daurawa sauraka in za a tafi suna ko daurin aure riga ɗaya ce sai a je a karɓa haya a tafi ko kuma yanzu kamar ko in za a je zance ko kuma yanzu yanda ake yi ake ɗaukan hayar rigar amarya don har yanzu ana yi riga amarya irin ta 'yan coci din nan ba? eh suna yi na'am
واختلف في كراء المصحف an yi sabani a wajen bayar da alkur'ani haya alkur'ani ka bayar da shi haya cikin ramadan mutum ya ce a bana hayar alkur'ani zan je in karatunsa saboda lokacin nan ba kowa yake da alkur'ani ba rubuta shi wa rubuta shi sai ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya to shi za su kai magana akan wani yanzu to kaga wannan ba zai zama to misali ba amma tunda yanzu waye zai hayar alkur'ani ga alkur'ani nan ko ina to amma a da wannan matsalar tana nan waɗansu suka ce ya halatta waɗansu suka ce bai halatta ba saboda abu ne wanda yake a kan ɗa'a ne aikin ɗa'a ne don haka ba za ka ci arziki a kansa ba eh eh kwarai kwarai na'am hayar littafi zai shiga kwarai na'am wa fi kirari danamiri wa darahim da kuma wajen daukan hayar wato dinari wato shine kudaden gwal wa darahim da kudaden azurfa li tazyinil hawanit domin a kawata dakunan wa- wato kantunan saya kantuna da ake sayar da abubuwa mutum ya dauko ko kuma a a a ka- a- ka dauki zinare kudin zinare da aka yi shi da lokaci daban-daban ka sanya shi alama a ba baka akai ba haya ka dauka Mm, wanda daga baya zaka zo ka mayar a ce ga abin da kake biya saboda me yasa bai halatta ba suka hana wannan saboda akwai shibh na riba tunda an samu mubadala karba kai ba gabaki ne ka karba ba amma abin da zaka biya ba daidai ba daidai kimar sa bane kamar alal misali ma a ka je ka ce kantin a a kantin da ake sayar da kuɗi Mm, kantin da ake sayar da kuɗi ka je ka samu mai euro da dollar da sauransu ka ce da Allah ya baka hayar su sai ka zo ka mummakala su a cikin glass in aka zo aka gani sai aka kan cewa ga kanti da kuɗaɗe iri-iri Mm. amma ba sayan euron kai ba ba sayan dalan kai ba ka biya kudin hayar su ne to shi ma wannan matsala ce wadda take akai sabani akai waɗansu suka ce tunda a, ba maksudin ka mubadala ba ba sarf bane ba cinikin sarf bane ya halatta tunda ba kana sayan su bane a matsayin ka mallake su ka karɓi hayar su ne kuma hayar su ba don ya zamanto kan cewar kayi istifa'insu ba kayi istihilakin ainihinsu ka tsaya ka a wato amfani ne wanda yake ba zai gusar da ainihinsu ba don za ka mayar da su su ɗin hakikatan ba wai kimarsu za ka mayar ba in ka tashi mayarwa ba kimarsu za ka mayar ba su wanda takardun da aka baka ko kuma wannan zinaran da azurfar da aka baka shi za ka mayar to wannan shine a a a a ta'alilin waɗanda suka suka halatta shi to lokaci yayi da za mu tsaya insha Allahu sai an yi sallar la'asar menene tambayoyin da kuka da da nace sai an- na'am alaikum salam na'am a ai shine muke ko- a kokarin tahrij ne muke yi wato yawanci idan ka samu mu'amala da mutane suke yi to dole kai kokari kai tanzilinta a cikin suwar na mu'amaloli na shari'a kafin ka san hukuncinta shine abin da ake ce ma at-takyif al-fiqhi wato ka bata kama ta akadi ta wata yarjeji ta wata mu'amala da aka santa a cikin shari'a to sai ga ta cika hukuncin ko bata cika hukuncin ba amma ai su mutane mu'amalar da suke yi kawai ga abin da suke faɗa afuwan za su ce to gashi ga gona idan an yi ga abin da zaka bani Hmm? to shine a- yanzu kaga in suka faɗi irin wannan za a iya cewa wannan ijara ce ka je ka noma in ka noma ga abin da zaka bani tunda za a dawo masa da shi kaga kamar manfa'ar ya baka ya baka moriyar gonan ne akan zaka biya shi to amma an ce kuma suna cewa idan babu wani abu da ya fito daga ciki ba za ka biya shi ba ba za ka ba shi komai ba saboda haka kaga ya zamanto ba ijara ba ijara ko ka yi amfani da shi ko ba ka yi amfani da shi ba ko da ka karɓi gona ta zuwa gida kai kai ta bacci sai ka biya abin da ka karɓi hayar gonar domin ta saboda kaga ba zai zamanto ijara ba ko ba zai zamanto hadiyatu thawab ba tunda a hadiya a- wato hadiya hibatu thawab hibatu thawab wato mutum ne ya baka abu da zummar kan cewa zaka bashi sakamako a maimakon wannan kyautar da ya baka to kaga shi ma tunda ba za in ba a samu wani abu ba ba zai baya tsammanin zaka ba shi wani abu kaga ba za ta zama to hibatu sawab ba shine muka ce to watakila aqrab na takhrijinta shine ai takhrijinta akan wato kama da al-muqarada al-mudaraba to malikiya ba su yadda da wannan ba saboda su a wajen malikiya al-mudaraba istisna'i ce daga ka'ida yani kharija anil asl bata bata cika ka- wato bisa ka'ida bai kamata a ce an yi mudaraba ba saboda ijara ce bi majhul ko ba haka ba na baka kuɗi ka je kai aiki aikin da zaka yi ban san shi ba abin da zan baka ban san shi ba abin da za a baka baka san shi ba ko kaga an samu jahala ta aikin an samu jahala ta ladan to kaga a cikin ijara ta baci to amma sai aka halatta ta lil haja to shi yasa ake daukan mudar al-qirat mustathna min al-asl an fitar da shi daga cikin asl to malikiya suna da ka'ida ma kharaja anil asl fa ghayruhu alayhi la yanqas duk abin da ya fitar daga cikin ka'ida to ba a kiyasi a kansa to saboda haka ba sai da hanabila ba da suka yi kiyasin wannan sura akan mudaraba takhrijinta akan kiyasi akan mudaraba lafiya lafiya to amma malikiya suka ce ba su yadda ba don ita mudaraba ta fita daga asali don haka ba za ka ɗauko wani abu ka zo kai kiyasi akan abin da ya fita daga asali ba domin wannan zai rusa maka asalin naka gaba ki ya zama to ba a aiki da shi inda za ka rinka kiyasi akan ruhsa to har sai ka zo gaba ki ɗaya ka'idar da ka sa ta rushe to shi yasa malikiya domin su tsare asali na shari'a ba sa ba da dama a yi kiyasi akan ruhsa duk abin da fita daga cikin asal ba sa kiyasi a kansa amma hanabila su sun yarda da shi so sai dai mun babu fita daga masaban malikiya kamar yadda andalusiyin suka yi suka saba ma malik domin mu sama mutane mafita amma ai abin da ya kamata bai kamata ma ya zama to kan cewa an bawa mutane wannan damar ba Hmm. abinda eh, eh, to hmm, hmm, a an sun haddade abinda zaka ba su ai ma ya zama to- bai zama to mudaraba ba ai na dauka abinda suke cewa shine in an yi girbi abinda duk aka yi na girbi zaka ba mu kashi ɗaya cikin goma kamar irin an da ake biya na zakka zaka ba mu na in haka ne suka yi to shine watakila za a iya tafrijin sa akan mudaraba amma in suka ce ga abinda zaka ba suka haddade a a wannan ko bai zama to mudaraba ba ta zama to ijara bi maju eh, ta- su ce me ba lalle a, idan idan suka ayyana akan na amfanin gonan zamu koma wannan khilaf din zamu koma wannan khilaf din a a sai dai zamu dauki maganar andalusiyun kan cewa za a iya yin haya da abin da ya fito daga cikin kasa daga abin da ya fito daga cikin ta to su ma kuma sun ce idan abin bai fito daga cikin ta ba to zaka je za su je zaka je ka nemo ne a wani waje ka zo ka biya su na'am eh na'am hayar gona da aron gona hayar gona za ka biya kudin haya aro ko ba za ka biya komai ba goron gona kafin a noma ake bada kudin hayar to shi kuma goron gona yaushe ake bayarwa to yaushe za a biya a take a sai ka fitar da zakka in ka fitar da zakka sannan kuma ka biya abin da za ka bayar na'am Halittar cin wancan wancan ya halatta ai shi ya fi ma na goron gona ko me suka kira shi kudin haya ne sai dai kawai kudin haya ne na wannan shekarar shi ko na haya za ka iya karba shekara daya shekara biyu shekara uku ko shi ne bambanci tsakaninsu kuma da kudi ake biya da haka wannan ma babu wani sa an fita daga cikin sabani da muke gudu to tambayar ka ita ce ta karshe alaikum salam
ina iya zuwa kamar wata shahada ne a kanina misali gona ce a za su mura a kan sau da ke na waje akwai kwarar abubuwa da suke faruwa wani da ni na zo za ka bani amma ba za ka gaya mu ba. misali akwai ishi na abin da ake cin wuta wuta wuta wuta eh wata striker ne ce su jawa ce Mm.
to inda zan yi shi kan ya kamata a sai wannan zai iya samun kuɗi shi to unfortunately ban da kwarewa kila kawai na ji an ce kowa kuma gona na ji an bani gona na nuna a san bani a eka ɗaya zai iya samun kuɗi goma ko a eka ko a sani saboda wannan illa so na zo ne shuka in fact, out kudin kawai da bi kudin wani ma mai da ba to yanzu kudin hayan shi za a yi mu sare mu da shi a ba za a sarayar maka da shi ba tunda abinda kawai ake sarayarwa abinda ake ragewa na kudin haya idan an samu fari ne rashin ruwa amma dukkan sauran ja'iha ba za a sarayar da kudin haya a kanta ba Mm. na'am ok bai gaya maka ok shi ya sani wannan aibi ne saboda haka kana da khiyar kana da khiyar a lokacin nan a kan a yi maka tadilisi kana da khiyar tadilis sai a kaddara kan cewa idan wannan kasar wannan gonar tare da wannan illar nawa ya kamata a ce an bayar da ita haya in aka fi san abin idan kamar a ce kai ya baka haya akan dubu goma sai a ce to inda an san da wannan illar nawa ya kamata a ce an bayar da ita haya sai a ce ai wannan ba za ta fi hayar dubu ɗaya ba saboda haka sai ya zamanto kaga ya cuce sai ya zamanto cewar kashi ɗaya cikin goma shine abin da za ka bayar saboda haka sai ya zabtare maka ya dawo maka da dubu tara ya ɗauki dubu ɗaya kawai Mm. wannan kana da khiyar tadlis to subhan- subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bayan la-